الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهنا والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من وبعد أن أواد سكي صرارم لكلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da ashirin cikin littafin taqiyuddin hilali alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya na babban malami taqiyuddin hilali muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta ba mu gushe ba muna faɗawa masu saurare wata jama'a da take bin irin karantarwar mu ta alƙur'ani da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirkin farko da sunan wahabiya babu ita wannan dalilin da mutane suke gani tsayawar da muka yanzu cewa sai an bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa. sai an bauta ma Allah yadda annabi Muhammad ya koyar to wannan shine babban laifin da aka yi wa wasu ko a baya suke ɗauko suna suka makala wa mutane da sunan wahabiya na faɗa na ce wato an taɓa yin wani mutum sunansa abdulwaham bin rostom wannan mutumin ya rasu tun hijira 190 da tasa'in ya rayu a yankin aljazair yana da aƙida ta al'ibadiyya yana da matsala da ahalus sunna da shi'a tun daga lokacin da ya bar duniya sai ake kiran mabiyan shi wahabiyawa da muhammad bin abdulwahab ya zo shi kenan sai aka ci gaba da kiran mabiyansa da shi kansa da wancan sunan na Abdulwahab Rustum. Sadaka kamar yadda kuka ji jiya na faɗa a wajen munazara duk wanda ya jefe mu da wannan sunan shi abin da yake nufi da ma'anan makiya annabi wannan kuma at-tanabuz ne bil alqab kamar yadda kake jin zafi in an ce maka kafiri to kai ma bai kamata ka dinga jifan wani da lakabi ba da sunan makiyin annabi Muhammad abu na biyu maganar da aka ce wai muhammadu gali shau jani ya faɗa masa ya ce iraƙila an nishi an fazinin hubini zane shari'i da aka ‘yan uwanmu ‘yan tijjaniya su dinga aunawa yanzu ku auna abu da ma'aunin alƙur'ani da sunna amma dole zama a kan fahimtar mutanen farko wannan ita ce ƙa'ida abu na uku lokacin da na fara maganar nan wasu idan suka ji abin da yaran nan suke sai ce wai hauka ne ai abin da ya kamata ya wa'annan yaran akwai su wajen ruka eh na ce musu ba hauka ba ne aƙida ce a littafi take yaran nan koya musu ake wannan fa yanzu muna magana ne kan ganin annabi fa da haɗuwa da shi ba mu zo kan matsalar ganin Allah ba fa kuma muna nan tafa za mu zo kanta bari mu saurari wani odiyo yanzu nan ku ji idan kuka saurare shi sai mu zo kuma sai mai ta'aliki a kai da wasu littattafai bari mu saurari wannan odiyon mu ji me yake faɗa idan ya saurara sai mu zo sai mai ta'aliki sai mu ji abin da zai ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ga wata ƙaraba zuwa ga masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya ji wannan abu kada yadda ya aikata kun ji yaudara ta farko cewa ga wani abu ƙaraba ne amma zuwa ga masoya annabi Muhammadu duk wani maɓannaci in zai yi ɓannansa sai ya je ya raɓe imma da sunan san annabi ko da sunan salatin annabi haka ake in ba renin hankali ba yanzu dan Allah ko salatin annabi ne kai ka isa ka ce irin yadda sahabbai suke ma annabi salati haka kake an tabbatar da cewa malaman hadisi sun fi kowa ma annabi salati wanda renin wa sai zai nuna kawai shi saboda tsabar salatin sa ga annabi ne yasa suke ganin annabi bari mu ci gaba mutane goma sha ɗaya wannan zai aikata addu'a ne zaɓaɓɓu na ganin annabi muhammadu duk wanda aka ba wa aka tura wannan in ya aikata bai ba mutane goma sha ɗaya ba to gaskiya ban ya kai masa ba sai ya ba mutane goma sha ɗaya sannan zai aikata addu'a ta farko in kana addu'a ce sharaɗinta zai faɗa amma dole ka tura wa mutum goma sha ɗaya kaga wutiri duk abin da kaga dama an zo ana kafa kafan nan to ku hankali da shi billahi lazi zai bata ne bari mu ci gaba da jinsa to ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ran daren juma'a sai ya karanta inna alaina kafa dubu sai kai allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad haka yi wa bidarihi al-azim kafa dubu daya to bi iznillahi za ga annabi wannan mujarrabi ne sahihu mun jarraba mun gani wallahi sai addu'a sai kaji addu'ar da za ka yi daren farko daren daren Juma'a in kana so ka ga annabi muhammad kuma wannan ganin fa yana magana a mafarki da ya kasatar to shine tambayar da muke muku shin wannan addu'ar yanzu da yaran nan ki bayarwa cewa ga abin da za a karanta a ga annabi ita ma tana da alaka da fassarar mafarki in kuma kun ce wa'annan yaran yan tasha ne suke faɗa wa'annan maganan shi kuma mudi salga da ya rubuta cikin wannan littafin shi kuma ya ce idan an karanta su goma sha biyu duk inda annabi yake zai zo wajen shi ma mudi salgan ɗan tasha ne ba ga littafin ba ya za ku zo ku dinga rena hankalin mutane yara su fito su abu firatikal a aikace sai sun bayyana abu sai ku fito ku ce ai ku ba ruwanku da su ba ku sani ba bayan ga abin nan a rubuce bari mu ci gaba da jinsa mu ji me yake cewa in kana so ka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a dare na lahadi daren lahadi kana so ka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba a bacci ba ba a bayyana ba a rufe ido sai kai sai hannu ɗakin da ba mai ganin ka sai dai Allah kai kaɗai. sai kai sallan lafiya raka'a biyu ta farko fatiha kafa daya idza ja'a kafa saba'in. ta biyu fatiha kafa daya sai ƙarin fatiha kafa saba'in in kai sallama sai ka ɗauki tabbi sai ka rufe ka sai kai zaman tafiya ba a motsi da idanu ba a motsi da halaye sai da in halin da za ka ja ka sai ka kama karanta salatul fati adadinsa ba yawa ƙafa ɗari biyu amma kuma duk harafi ne ka ɗan tsaya ka ja numfashi sai kai guda ɗari biyu to a zai irin zaka ga annabi muhammadu na rantse da wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wannan addu'ar mujarrabi ce in dai kayi adadin ta kwana uku za ga annabi a wannan rufe idan babu wata addu'a da za ka yi wanda ta sauƙi ta gana annabi kamar wannan wallahi tallahi to yi addu'a kai uku to kaji addu'a ta biyu da za a yi a ga annabi da yanayin kaifiyar da yadda za a yi ta kana ji ka san cewa abu ne da bai da alaka da karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fa duk wannan bala'in fa ya gini ne fa daga wancan cewa shehu tijjani sun haɗu da annabi ya bashi dariƙar nan dama ita bid'a tana da limit ne amma ta da limit ai in ka fara dama kai ma baka da dalili wani shi ma yazo ya ƙara in ka ce dan me ya ƙara ya ce kai ma dan me ka fara haka za a ci gaba da tafiya bari mu ci gaba da tana zuwa in kana so ga annabi Muhammadu ka yawaita ganin sa a bacci ne ko kuma a bayyana ne sai kana karanta innahu la qawlu rasulun karim kafa dubu da daddare da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya sannan kuma in kun ji in kana so ka ta ganin annabi to ka yawaita karanta kafa dubu ɗaya da ɗari nawa ma yace da ɗari da goma sha ɗaya innahu la qawlu rasulun karim ko amin ne to za ka ga manzon Allah kiri da mazu a fili gari ya waye ka ce an yi sallah asuba ka karanta kafa dubu in an yi asar ka karanta kafa dubu na rantse da wanda rai na yake hannunsa duk wanda ya lalace wannan aiki wallahi tallahi zai yawaita ganin annabi zahiri da baɗin wallahi tallahi to sai addu'a ta hudu in kun ji addu'a ta uku ta ganin Manzan Allah dan Allah wa'annan mutanen ba su suka rena annabi ba kuma wai wanda ya kamata ya zama kai kake tuhumar shi wasu ya zo shi yana tuhumar ka kai ne yin annabu? haka ba ake ta tuhumar mu ba da haka da an ce ina muhammadawa su sun yadda su ne muhammadan su ne masu ya annabi muhammadu ana ma annabi irin wannan ba yanzu wannan dan renin wayan na Kano ba haka kawai ya fito yake ce ma mutane wai annabi ya zo ya karantar da shi qur'ani daga bango zuwa bango ba? bari mu ci gaba da jin wannan in na gama sai zo yi ta kana so ga annabi Muhammad a cikin mafarki a ranar da kake so duk kowace rana kai iko kana so ga annabi in aka yi sallar asuba sai ka karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adra katila fi adadikin ya rasulullah kafa ɗari biyar bayan kowace sallah in ka zo kwanciya sai ka yi ɗari biyar wallahi tallahi billahi lazi duk wanda ya aikin nan na kwana uku bai ga annabi ba ya tsine min albarka wannan aikin mujarrabi ne ya addu'a ta biyar to kaga addu'a da ya bayar yace kuma in kai kwana uku ba ka ga annabi ba ka tsine ma albarka bari mu ci gaba da lissu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a mabarkinka ga addu'a ne sauki sai da mutum ba zai ba sai ka dauke tasbi kai lafiya raka a biyu na farko ka karanta fatiha kafa daya sai ka karanta salatul fatihi kafa ɗari ba daya na biyu ka karanta fatiha kafa daya sai ka karanta alam lafiyar halaka ta da kafa ɗari ba. Don Allah a sallah ana karanta salatul fati ko ka karanta fatiha ɗau. <laughs> Kaga salatul fati ta koma wata sura ta Qur'ani ke. Sai ka karanta fatiha sannan sai ka karanta salatul fati. Saboda Allah fa jama'a, bari mu ta gaba da jinsa. in kai sallama sai ka karanta in kai sallama sai ka karanta salatin Allahi kafa goma to billahi allazi la ilaha illa huwa in kana haka zaka na yawan ganin Allahi muhammadu sai a zo a tafiya in kana so ka ga Allahi muhammadu a cikin mafarki cikin gaggawa a rana da Allahi muhammadu cikin gaggawa in ka zo kwanciya sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafa 71 bismillahir rahmanir rahim

duk wanda yake haka ya samu shekara a ba ga sau da yawa ba ta gani sau ɗari na rantse da billahi lazi la ilaha illa huwa sai kuma addu'a ta gani Allah ta shida in kana so ka ga Allah a cikin mafarki cikin gaggawa ran daren alhamis sai kai lafila lafila a hudu na farko ka karanta safiya kafa daya sai ka karanta salatin safi kafa hamsin na biyu ba dan Allah wallahi duk da haka mutanen nan aka ba aka lalata ƙasar nan har ya kai yanzu in mutum ya zo da matsala ka ce masa ga addu'a ya je yi wannan ta zo daga annabi in ba wannan kafa kafar da dabarar ka zo mai da shi ba bai yadda so da akan haka ka gina mutane bari mu ci gaba da jinsa ka ji wai ka karanta fatiha sannan ka zo ka karanta salatul fati ba cikin sallah a madadin surorin qur'ani ba bari ga kafa daya kafa ya ya karke sallama sai ya karanta kafa daya fati kafa sai ƙara kafa daya kafa ya ya karke sallama in ka sallame sai ya karanta jawharatul kamal kafa da bakwai wallahi tallahi duk wanda yake wannan zai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sharaɗinsa kada mutum ya aikata bai yi wa mutum izini ba sai ya ba wa mutane goma sha daya duk wanda ya je aikata bai ba wa mutane goma sha daya ba ban yafe masa ba wannan addu'a na ba ku ne ku je ku yi ta duk wanda ya wannan addu'a a cikin wannan addu'a ya sanar inda nayi bai biya ga annabi ba ya ne min albarka ko shi waye ko ya shi ya ne min albarka wallahi tallahi wannan addu'a taimaka muku da ke sai addu'a ta shida sai addu'a ta takwas in kana son ka ga annabi zahiri da baɗini sai ya karanta ya ayyuhu inna anzalnahu fi lailatul qadar kafa dubu daya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya amma za ka yi nafila na farko fatiha illa anzalnahu na biyu fatiha qul huwallahu in ka sallame sai ka illa zallahu kafa dubu ɗaya ɗari ɗaya da goma sha ɗaya na rantse da wanda raina yake hannunsa duk wanda ya aikin nan adadin sa kwana bakwai ba ga annabi ba to gaskiya zunubi ne maka yawa zunubin ka ne yawa babu kokonto sai kuma addu'a ta tara in kana so ka ga annabi sai ka karanta wannan baiti na cikin diwani هو الكل منه الكل بدلا وظاهرا فبحر اسمه ما لنا فيه مشرب وهو تجلي الذات بل هو عينها فملك العلي من هكذا ملكوت فسر السرى من سر بالسر وله فما سمى إلا الحق والسر لا هود sai karanta wannan baiti kafa 33 sai kai salatul fatihi kafa 33 na rantse da wanda rai naki hannunsa wannan addu'a shehu ibrahim ya shi ya bada wannan addu'a wallahi tal yanzu ya rage naku in ƙarya ya ce babu baitin nan a cikin diwani yanzu wannan matsalar ta kusa kuma daga ji san cewa ai daga siya iya karanta diwanin a shi nan ya janyo yadda ma ya iya karatun diwanin fiye da yadda ya fi iya karatun shi fiye da karatun ƙwar'ani domin ya ayyuan bilu ya ce amma diwanin kaga yadda yake jansa ba tare da ɓata lokaci ba saboda haka in ƙarya ya yi mashi ibrahim wannan ko matsalar ku amma dai ya ce baitin yana nan cikin diwanin shi ibrahim mu yanzu ga diwanan nan a gabanmu akwai yanzu ko babu ba za mu ce muku ba amma ku yanzu ku ya kamata ku ta ku ce babu sai in kun ce babu ne sai kuma ɗauko diwanan sai mu ɗaga shi na gabanmu mu ce wannan maganar da ya faɗa da kuka ce karya ce ga ta a cikin babu ita ga ta a cikin diwani in ko bari mu ci gaba da jinsa mu ji ƙarashin. Lahi duk wanda ya yi wannan addu'ar kwanta bacci bai ga Allah ba duk abin da in mallaka Allah kar da ya bashi sai da ingin ne da shi in kai kai ga Allah ba to zulmi shi ne da kai kai istighfari in da mutum yana karanta ismi na ganin annabi bai ga Allah ba to zulmi ne mai yawa to ga ismin nan zan ba baku ismin kankar zano in mutum ya zo kwanciya ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أستغفر الله العظيم من ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا رب العظيم يا ولا كفا الذي أكو لكم شاء أكو sannan kuma ya karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyid Allahumma salli ala Muhammad ala dal ajal haji bil haji man la nuru illa nuruhu wa la madada illa madadahu wa la wujuda illa wujudahu wa kafi billahi shahida muhammadar rasulillah salatan tu arriba da biha iyyahu ya karanta wannan salati kafa ɗari. sai roki Allah wallahi duk zurfin da kai tara duk zurfin ka ya kai sama sau saba'in ya kai ƙasa sau saba'in ya kai gabas sau saba'in ya kai yamma sau saba'in ya kai kudu sau saba'in ya kai arewa sau saba'in wallahi tallahi Allah zai ma gafarta maka wani ɗin mutum rabi da aljara ba to sai addu'a kuma ta tara in kana son ka ga annabi Muhammadu mun kusa yawan barin su haka domin mutum ya sai aikata in kana son ka ga annabi Muhammadu sai kai rafila da rana sai kai rafila raka'a biyu na farko karanta fatiha kafa daya ka karanta alam tara kaifa kafa biyar na biyu fatiha kafa daya da ilafi kafa biyar sai ka kwanta sai ka yi addu'a sai ka shafa inda ka kwanta in ka kwanta sai ka yi ta karanta shuhudi li ainihin za ta rage balil asha shuhudi li ainihin za ta rage balil asha har bacci ya dauke ka to wannan addu'a ita ce ne sauki ta ganin annabi duk wanda yake wannan zai ga annabi wallahi tallahi sai kuma addu'a ta ismul lahi a'azam wanda yake neman bukata a wajen Allah in kana neman kuɗi a wajen Allah ka nema ka nema ka rasa sai ka sai ka yi sallar lafiya a dubu a garin juma'a na farko in ka karanta fatiha ka ji a dubu sai ka ce dan kwaya sallan nafila ka a tuhu jama'a sai ka ce dan kwaya wani mazi sai karanta wani kallibuhum za ta yi wa za ta shimal kafa daya sai ka yarka a dubu kenan wallahi tallahi duk wanda yi wannan jima'a jima'a ba zai taɓa yin talauci ba in yi talauci kuma Allah tsine min albarka sai kuma addu'a sai kuma addu'a ne eh wani buhun za ta yi wa za ta shimal ita za ka dinga karanta kowace raka kaga inda haka ne ada sahabban annabi bai kamata a samu talakawa a cikin su ba wanda Alƙur'ani zai sauka yana cewa Allahu ya basutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir sannan Allah ya tinga cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina uhsiru fi sabilillahi, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim Allah ba zai faɗa haka ba kowa san kuma zamanin annaba akwai talakawa haka Allah ya tsara rayuwar Eh? amma dai ga wani abu nan wanda in ka ba za ka yi talauci ba ta gaba ta goma in kana son ka ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai ka karanta qul wallahu ahad har zuwa ƙarshen ta kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya in ka zo kwanciya kuma sai ka karanta ulwar wallahu ɗinka kafa sittin da shida sai ka kwanta da ɓangaren ka na dama ka sa ka ta ɓangaren ka na dama kamar yadda ake kwantar da za sai ka karanta salatin fatihi lima uku rika kafa biyar sai kai arfa ido kar ka bude wallahi tallahi za ka ga annabi to za mu dakata haka wanda ya bada wannan addu'a shine malam da dogon jeji duk wanda ya ji wannan abu kare ya aikata ban masa izini ba sai ya ba mutane goma sha daya duk wanda ya aikata kuma bai ba mutane goma sha daya ba ya shi kuma Allah zai masa kai ya tsakanin da shi duk wanne ba duk wanne ya ya ba mutane goma sha ɗaya ya je aikata wani addu'a ba sai ba ni kuma ya yi albarka ya yin albarka ya yin albarka domin duk kowace addu'a nan mujarrabi ce sahihun ki arga an gama kuma dama shi ganin annabi shi ne babban muradi ba abin da ya kai ganin annabi a yau kana cikin bakin ciki in ka ji annabi Allah zai yaye maka bakin ciki a yau wani abu kake nema a wajen Allah da ya kaji annabi Allah zai yaye maka kuma dama annabi yana cewa fa marra ani fil manami fa sayarani fil kazafi hakika mai gani na a mafarki da tani sannu a sannu zai gani ido da ido wani hadisi kuma ke cewa kamar ani bil malamihi faqad zarani tinu ya kazafi wallahi duk wanda ya gani a mafarki ido da ido ya gani a annabi annabi ya ce wallahi tallahi wanda ya gani a mafarki ido da ido ya gani to ka gano annabi shine babban malabi mutum annabi muhammadu shine tsira dama shi ma sai yana cewa wa man wa man wa man yibuni wa man yarani wanda ya gani ya karɓa abin yake zarar ni to za mu bar wannan bayani dai anan ba za mu komai ba ko a bar magana anan wannan jama'a kun ji makwarar daga ƙarshe bayan duk abin da ya faɗa na addu'o'i akan yadda za a ga annabi za ku ga ya tike fassararsa shi ma ya dogara da hadisin nan ne kamar yadda malamansu shi ma su ne madogararsu billahi alaikum ta yaya za a ci ɓannar da yaran nan suke tushen ta ba malaman ba ne billahi alaikum a jiya mun faɗa mun ce matsalan nan da ta fara ga wanda littafin a mataki na ibtida'iyya suke karantar da yara malam mudi sarga ya kawo cewa duk wanda ke so ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda zai karanta so goma sha biyu da ka karanta duk inda kake annabi zai zo wajen amma suna iya fitowa su zagi irin waɗannan yaran da suka zo suke wannan bayanin sai su ce ‘yan tasha ne irin ‘yan iska ne a ɗariƙa amma babu wanda ya taɓa ɗaukar wannan littafin na mudi salga ya ce masa ɗan tasha kuma ya ce abin da ya rubuta ba daidai ba ne ba wanda ya taɓa faɗa ga shi a shafi na sha uku jawharatul kamalis na ta ashara lakin na ha kusur bi amrin sayura طهارة التراب لا يكفيها لا بد بالماء لقائها لأنها ما قرأت اثنتا عشر إلا نبي الله فيك قد حضر دئ عندك كرنتا سوغوم شابي دئ عند النبي يكي زي زوجا كنا وانا مصيفة دقا إنا تفارح دقا نا ɗalibi yana mataki na ibtida'iya an karantar da shi ga abin da zai karanta su goma sha biyu annabi zo wannan shine abu na farko abu na biyu ga wannan littafin shi ta hasirin amani na shi shehu atiku shehu atiku yayin da ya kokarin fassara wannan baikin wa man ni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idan annani khalifatu tijani ba wai dan ka Allah ba Ya zo ya tabbatar da cewa shehu ibrahim ya faɗi haka ne dan shi khalifar shehu tijani da shine muka ce ai da shehu tijanin da shi shi Ibrahim ɗin ba masu da wani tabbas na nagarta a gurin Allah ballantana su ba wani in Allah da zan samu lokaci zan ɗauko maganan gumari da ya faɗa cikin littafin shi aljawabul mufid in karanta ta halafi bayan halafi jiya ba mun faɗa ba sufi ne amma me ya faɗa cewa bai taɓa ganin mutum zindiki mulhidi fajiri ba dajjal wanda ya fatar da mutane tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi har zuwa zamanin shi kamar shehu tijjana kaga yau da bawahabi ne ya faɗi wannan magana sai ku zo ku ce a'a ai da ma sun sage zagin mutane a'a kuma duk wanda ya san gumari ya san cewa yana daga cikin sufa waɗanda suke da guluyi akan sufancin amma tare da haka ya faɗa haka kan shehu tijjani to sai gashi a cikin wannan littafin ana cewa duk wanda ya ga shehu tijjani ranar alhamis da ranar litinin ɗan aljanna ne abin nan da ke rubuta a littafi ba ga shi yaran nan suna yin abin nan practical a aikace bari mu sake kunna wannan odiyon bidiyon amma odiyon za mu saurara mu ji kwanan nan an san cewa duk daga jama'a wallahi ma'anar zai shi maka da ma'anar shari'a me ma'anar shari shi ne wanda yake ɗebe zunuban mutane shi kuma zai wanke da ya zo ne duk wani mai zunubi an ɗauki kuma manzala ya mutu alƙawari ta duk wanda ya gansu ranar mai shi ya gani duk wanda ya gansu dan aljanna jama'a wannan fa daga Morocco shigo kwanan nan fa ya ce wai annabi ya musu alƙawari duk wanda ya gansu ranar litinin annabi ya gani na yafi alaƙar wannan a ganshi a ce duk wanda ya ganshi annabi ya gani da hadisin marra'ani fil manam faqad ra'ani ko fa sayrani fil qada mai alaƙar su mai alaƙar su mai alaƙar su ba su da wani alaƙa bari mu ƙarasa ya kuke ganin kiran da aka yi na awa ɗaya ko awa biyu mai, ne samu aljanna da shi da ya tafi neman kuɗi waje kuma da yana da da aka ku gode Allah wannan su ne wanda za a je Maroko a kashe sama da biyar a ziyarce da guduri da komai yau ga shi ya zo nesa ta zo kusa sunansa محمد البشير الخليفة شريف محمد بين الخليفة شريف محمود بين الخليفة شريف محمد البشير بين شريف سيدي محمد الحبيب سموا له مشاك أحمد التجاري فكان أنت لشيخ الجدال مسلم يعني daga kansa zuwa manzan Allah mutum da da ɗaya ne. Manzan Allah a garin a ranar da yanzu dan Allah jama'a bayan an gama bayanin nan a ce yanzu ga manzan Allah a gaban mu ranar litinin wannan fa daga marokon ya zo fa jikan shehu tijjanin ne kamar yadda su suka ce billahi alaikum wannan girmama annabi ko wulakanta annabi ka nuna wani mutum ka ce ga shi nan shi a madadin ga annabi a gaban mutane billahi alaikum abinda Allah yake wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa da haka kun ga a nuna wani a ce ga manzan Allah nan a gabanku wani mutum fa a wannan zamanin fa cin mutuncin annabi ko wulakanta annabi amma tare da haka mutanen nan ai dama Allah ya ce wa man yakfir isman duk mutumin da ya aikata wani laifi ko zunubi sun mai yarmi bihi bari'an sannan ya je ya jefi wanda yake kubutacce ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa to ya kan kan zunubi mai girman gaske gaske in ji Allah subhanahu Ta'ala haka ya faɗa a suratul nisa'i wa man yaksu isman aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an faqali tamala buhtanan wa isman mubina wanda ya aikata wani zunubi ko wani gingime mai laifi kuma ya je jefi wani da shi to ya aikata zunubi mai girma ta shi yasa su sun san alaƙar da suke wa annabi a daidai lokaci lokacin da suke neman a girmama su sai su rabu da annabin amma idan ka kalli mu'amalar da ake wa annabin ka san ƙarya ce ba ta girmama annabi ba ce akwai wulakanta annabi a ciki domin a nuna wani mutum a ce ga annabi a gabanku ban gama halukin da ya isa gamsar da ni ba ka nuna wani mutum a gaban mutane yanzu ka ce ga shi nan a madadin shi ne annabin da ke gaban mutane kuma ka ce wai girmama annabin ne wallahi babu shi to yanzu waɗannan na faɗan haka sai ga shi Ibrahim kamar yadda muka faɗa jiya yana faɗa cewa ra'aitu rasulullahi jaharan wa yaqazatan ya ga annabi kiri da muzu bi farisa a can faransa inda aka zagi annabi aka yi hoton annabi kowa ya san ƙasar faransa tana daga cikin ƙasashe mafi muni wajen lalacewa wajen zinace-zinace da shan giya da aiki na fasadi to a tan faransa ne fa da ya je ya ga annabi halitti ya rasulallah hal zakal mahallu mahallu ya rasulallah hannun dama kuna bullowa to sai na zo na saka wani a nan wajen cikin su yake faɗa yake cewa shehu ibrahim ya ga annabi a can faransa a faransan fa duk hotel ɗin da zai shiga sai ya ci karo da annabi a hotel fa, billahi alaikum shehu ibrahim ya zo yana cewa ya ga annabi a faransa inda yake da tsiraici da zinace-zinace da shan giya da a komai can wannan wulakanta annabi ko cin mutuncin annabi wannan wulakanta annabi ko cin mutuncin annabi amma tare da haka kullum mutanen nan tuhumar mu kuke kwana cewa mu ne makiya annabin. mu ne makiya annahu sau da haka jama'a lokaci ya yi babu wani mahaluki da ya isa mu ji tsoronsa wajen yin magana akan abin da muka fahimta na alƙur'ani da sunnar Manzon Allah maganar wani ya ce wai ya haɗu da annabi ya ba shi saƙo wannan maganan ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce kowaye ya faɗi ba mu yadda da ita ba don ba ta da dalili a ƙur'ani ba ta da dalili a sunan manzan Allah sannan ba ta da dalili a ƙorunar mufaddala sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in inda ake gane addinin kirki wallahi lauka na khairan na sabakuna ilayhi inda alheri ne da waɗannan mutanen sun riga mu na farkon gabatuwa zuwa ga wannan abu tunda ba su yi ba da sunan addini to babu yadda za a yi mu mu gabata zuwa ga wani alheri wanda yake da alaƙa da addini da haka insha Allah yanzu zan ɗauki abu guda uku maganar La'ilaha, illallah da ake yaudaran mutane da ita da zikiri da salati wato ma'ana ta ta aiba wani abu ne a cikin dariƙa ai gifari ne ai salatin annabi ne ai La'ilaha, illallah ne yanzu maganar da shi Ibrahim yace ya ga annabi a Faransa wannan tana da alaka da zikiri da istighfari da la ilaha illallah ne amma su da alaka ai yanzu maganar da aka nuna wannan aka nuna kawai wani fari ya tsallako daga can aka ce ga annaba a gaban ku wannan tana da alaka da zikiri da istighfari da la ilaha illallah ai ba su da alaka ai ba su da alaka ai ba su da alaka da ka za mu tsaya a nan da muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته